ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين suna cewa juna kada ku bar wani talaka mabukaci ya shigar muku lambu a yau